yanke mun mummunan hukunci a cikin gida saboda matarka ka zo ka same su suna dan eh, cece ku ce irin nasu na mata yaran mata shikenan baka bubba a sika jiya ya abu ya kasance ba saboda ita ce karkatacciyar kukarka ka ɗaga hannu ko wanka mata mari sa'ar ka yanzu wannan ramla ko namiji ce ita kada ke ta aika ji a jikinta bare ya mace hajiya wannan yarinya annani ne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ba annabimanci ba da hankali na hajiya ta ya zama yin dake ta yaushe ne muke haka a nan gurin mana ba kai ka jeho ni ba ita ta sa kafa ta taka ni na za ka ce ta da wannan mummunan kalma annamimi wa iyazu billahi hajiya in ba in ba mar'uniya ba ta ya za a yi ta ce a nan gurin ta wanka min mare shi kuma mun ku tufo a nan kina ji tana wai na mare ta dan Allah na kin ga na mare take na fi son ka da zafin rai wallahi hajiya ƙarya take yi wallahi ba a yi ba a ina nawa ne ba nan kama ran ka tuku ina da zai can banza za ki kawo mu har za ki wani buɗe baki wallahi wallahi ne kin wagwa kawa yarinya kin sa ya mummare ta ya mata gula ya daddake ka shine za ki buɗe baki ki ga min zance banza ta ido na aure kin gina ga mu kiyaye ne. ko za ka gana maka amma ne da ji zafin malin maimakon kenan haka da ce nan haka na ka kama hanyar gidansu ko dole ne sai ta zauna a nan gidan in ta ga mata ba ta ƙara gaba ba zai yi wannan tsarin da ka ɗauka a cikin gidan nan ba zan lamunce shi ba ai ƴar uwata shi ke nan tana nema ta zama ta ta ta ta ta ta sa zare tsakanin na zumuncin namu ma nema take ta fata fata da shi kenan an wata yanzu me zaka ce idan ta ji labarin matarka ta kama ta shishe ta wa ta mari idan ƴar ƙanwata bata aminta a gidan nan ba ina za ta je ta samu kwanciyar hankali ka kiyaye mu kaji na ga maka ka ido na aiki ba zan lamunci wannan wulakancin ba ha kawai yarinya kawai kin zauna sai cin banza kike a cikin gida da a ce ma da yan jikoki suna ɗan da komowa ta ma dan ci arzikin suna ɗan saurara mata babu gaira babu dalili kuma shi shikenan sai a hana mu saka a hana mu wali a cikin gida a uzura mana da na fiye mata malin da ɗauko ya kanta na mutu ta ba za ta iya bari ba ka kula ka ji na ga ma ke zo mu ce ya kafa na

ke da dukkanin abin da zan yi na ƙoƙari da karɓa miki yanci Allah ya sani na yi iyayi na bayan da zan yi in samu miki fada a gurin hajiya matuƙar lokacin hakan bai ba gashi yanzu an waye gari har an fara taɓa lafiyarki kuma ana miki ƙazafi ba na jin daɗi ni ma ga matsayin da mahaifiyata yanzu ta ɗauke ni a sanadin ƙaunar da nake miki wanda kuma wannan asalin so ne ba ni da yadda zan yi da shi Allah ya riga ya haɗa mu don haka ban so na zamo mai son kai A akan karan kaina lokaci da zan baki dama ke maki tunani ki abin da ya fi dacewa da rayuwarki ta nan gaba idan kina ganin za ki iya ci gaba da zama da ni a wannan yanayin to ba na so ya zamanto yanzu ni ne zan takure ki duk kowane yunƙuri ta so ni nake danne ki nake hanawa idan kin zaɓi rabuwa da ni shine mafita zai fi samun miki walwala a rayuwarki duk da zuciyata ba ta so ba ta taɓa tana haka ba ba ni da yadda zan yi dole in baki dama ki karɓo kanki 'yanci. saboda abin ya yawa san me sanya ni cikin wannan damuwar ba amma hajiya tamkar mahaifiyarta take in dai ba zan yi fushi da mahaifiyata to ba zan yi fushi da ita ba Ko ban taɓa sa wannan abin a cikin raina ba da kwantar da ka kuma ya wuce Allah miki albarka amin ya Allah na ji daɗi sosai insha Allah kuma muna gab da samun mafita inna ma'al usri yusra haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alkur'ani ko wani tsanani yana tare da sauƙi. insha Allah muna gab da samun mafita amince na ji daɗi sosai wanda yake faruwa ne ne ya na ga abubuwan suna nema su faɗi mu yanzu yaya zan yi da alkawarin da na ɗaukawar abokina Ya sha ba ya kai da duka ana mari na ana duka na ina sha da ƙyar gaskiya lamarin nan ya fara ba ni hanya ba zan janye jikina daga cikin wannan harkar ba kuwa subhanallah ko ma zuwa ya rage ne wace ce ta rage ok good ruki akwai ruki babban yarinya Hello? Ruki, ruki, ruki babban yarinya. Ruki lafiya garau. To fa ruki lokaci yayi. lokaci ya da zaki kuɗi ki samu dukkan abin da kike so insha Allah komai zai tafi yadda ake so ba matsala ki jira ni gani nan zuwa yes haba gani da wuki nan sai ana ɓata kaina lokaci kin ƙara tabbatar min da asalin so wanda kike mu da haka yanzu ki je ki alwala mu zo mu sallah mu kai kukan mu fadar Allah ba a shiga a fito haka sai an samu biyan bukata insha Allah Wow! Ruki babban yarinya. Da girman kujerar ki babban yarinya. Wow! Ya kake? Lafiya ga launaki. Ka jin daɗin ka. Jin daɗi ana nan ana yi. Ni na yana sauraron ka. Haɓa Ruki da wuri-wuri haka? Ka fi san yadda nake buƙatan kuɗi, ka san da son kuɗi fa. Bare wannan season ɗin yadda nake buƙatan kuɗi. to ki samu damuwa kin same shi in dai kuɗi ne dama wani abokina ne wani matashin mai kuɗi babban matashin mai kuɗi yake so ya samu matar da zai aura ta haifa masa ya ko ɗa da zara ta haifa zai dinka wa matarsa ta ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar jaririn ke kuma ki yanka dukkan irin abin da kike so a wadata ki da shi a baki wannan aiki mai sauƙi haka za a biya ni duk abin da nake bukata duk abin da yake so ki yanka a biya ki bari aikin da zai kankaro min mutunci na a watakan a ɗakin mijina kwarai da gaske kira shi a fesa masa kira to ki samu damuwa wannan aiki ne wanda zai daga darajar ki ya daɗa haska ki ki daɗa fitowa ki daɗa yin fes ki fes da ke ɗan washe ralla ba wanka da omo Eh, ki daɗe yin fari ki haske kamar tso makarasa cikin ruwan zafi kar ki samu damuwa bari a fesa masa kira ke bari ma in gaya miki ba ma a garin nan za ku zauna ba tafiya za ku yi likafa ki ta daɗa ɗagawa ta ɗaga ta ɗaga ta ɗaga wallahi ina yinka dole ne in yi ki babbar yarinya ruki wallahi ina yinka doka mai kira bari in fesa masa waya in gaya masa ya taho da gudun besta karki damu da gudun gurgura ma zai taho ba da gudun bisba ba uh-uh. Assalamu alaikum. Hello, my friend Abokina. Ibrahim. To alhamdulillah, alhamdulillah. Ito shi kenan. kaga turo min da location din kawai bari in taho me yasa mun ji kana cewa alhamdulillah an samu wadda ta yadda na aure ta ta ba mu da Husna ta Allah ba na so ki fassara abin nan kin san ko me zan yi danke ne na tabbata matukar biki haihu ba ba za a taɓa samun zaman lafiya da hajiya ba wannan abin zan yi shi ne danke amma in kina ganin da matsala sai na haƙura ba na so abin da zai raba ni da ke ne ko kuwa na yi miki kishiya ta zahiri ba komai Allah ya saba mana abin da ya fi alkhairi to amin Allah je mi sallatu ko kuma tun daga yanzu kin ga Allah ya fara amsa addu'a zan je in same shi ki sallah ni ma ina fita zan yi bi izinin Allah Alhamdulillah abokina yau burina ya cika mafarkina ya zama gaskiya wanda da hannu fi da rai ina tunanin abun ba zai yi ba zai yi koko ba zai yi ba sai gashi Allah ya bani sa'a al'amarin ya tabbata am ruki ga abubakar abubakar ga ruki sai dai wani hanzari ba gudu ba na ga ita rukayya ba ta amsa sallamar da ne ba wataƙila ko ba ta karbi uzurin da aka zo mata da shi ba ba komai na amsa mata assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wow wow wow wow ka kwanta mun are. rai wallahi wow na gidana na yayi Wa ka ake so masha Allah har yanzu dai bata masa sallama ba aminci ne ne ma miki a gurin Allah subhanahu wataala a akwai wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man bada abin kalami qabla salam fala wanda ya zo guri ya fara muku da magana ba tare da islam ba kada ku amsa masa <laughs> sannan akwai hadisai da dama da suke magana akan rashin amsa sallama din har Allah ya goyi bayan wanda ya sallama ba amsa masa ba domin cewa idan har kai mutane sallallahu alaihi wasallam maka ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce radda alaihi man huwa khairan minhu mm. waɗanda suka fi su alkhairi za su bar maka da sallama wa'ada yabu kuma da dadi mala'iku ke mala'iku gaskiya to bana fata ya zama ba mu samu wannan ribar ba gabaki daya fine wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ah, abin da nake so in sani shine ina fata an gaya miki uzuri na ko ina fata zan samu ya sanar da ni na ji kuma na fahimta sannan ki amince da guduma tun dai akwai kallon na mana akwai kuɗaɗe ni dai bukata ta zan saki ji da miki ina da bukata na samu da ya zamto yana ƙarƙashin kulawar matata. ya zama mallakinta ki alkawari za mu haka ni kuma dukkanin wani abu da yake da bukatar na rayuwa insha Allah zan yi shi nawa kike so a baki ki fada miliyan uku zan baki miliyan biyar matukar za ki riƙe min sirri na kai me ka fada 5 million 1 2 3 4 5 5 million in dai kina da bukata zan baki amma dai ina so mu auren nan cikin gaggawa ba tare da kowa ya sani ba mu sauri mu tafi accepted yanzu za mu tafi da kai eh waza ba kudin kai mana zan baki ki sanar da iyayenki ina so mu magana da su na sa abin da nake so zan gaya musu a sa abin da ake ciki wannan abin muna cikin wani hali a gaggauce nake so zai yi wallahi yanzu guy. wallahi yayi. Ruki. Na? Ki cire dukkan wani zancen wasa. In dai za ki kokari ki rike mana sirrinmu to haka muke muke bukata. Ki sa kwado, ki rufe, ki kulle, ki dauki makullin, ki saka a cikin jaka. A rike mana sirri. A'a. A rafi za a jefa shi. A jefa shi a fiko. Yanda ba zai taba fitowa ba. To ki magana da su. Yaushe za ka tura kuɗin? Yanzu bakin kina da bukata. to ji ke musu magana sai kin fito fito ya ka ga aikin nan ba da matsala ba ka da matsala ba komai ai dacewa ka kama dacewa ka ganka haka nake akwai da bincike na kwakwaf in nemo duk in ne dace in dai a wannan barin ne to ni a sama nake ba na gasa eh ba zan taɓa yin ƙasa ba in dai harka ta mata ce ba a banna mai buhu buhu mai kwantena kwantena na mata Eh, in wannan ma da ta samu ba za a samu ma mai gashi a gadon baya daga kasashen larabawa mm-hmm. ah, ta yaka mijin da san aura ne gashi ya zo ban gane ba wani irin mijin da zaki aura kuma wallahi mijin da zan aura gashi ya zo kuma nan da kwana biyu ne ma bikin kwana biyu ne wallahi kuma ba anan samu zauna ba garin zamu bari <laughs> ke wannan ina fata dai ba wannan shirmin da kika saba zuwa min da shi yau kika zo min da shi ba ko wallahi ba ƙarya nake ba da gaske nake gaya maki wow to in haka ne ai ni na fiki ma farin ciki ni da nake so Allah ya nuna mun ranar auren ki gashi kuma yanzu kin zo min da abun farin ciki ai alhamdulillahi dama ce mun suka yi yanzu in gaya muku a sanar da mai gida da iyayena ga baki daya akan maganan bikin saboda nan da kwana biyu ake so a daura wannan auren ha'a to ban gane ba abun da gaggawa haka Allah ya garan kuma za mu bari to Allah ya kai wannan yarinya ku ki da zumudi to shikenan yanzu Allah ya sa makin zo da zancen ga mai gidan yana na a ciki ban je in same shi mishi magana in ya so sai fito same su wow ai shi sa nake son kyanti na ta kaina wallahi love you dan Allah ji kin da rawan jiki ji mana dan Allah ki ji ki ji ki ji ki ji ki ji Ji mana wow sai aure zan baggani ga miliyan biyar kai wallahi na zama babban yarinya gagaye mai kyau <clears throat> Ya je? Ba dai ka shirya za ka fita ba. Ai dama ban gama abin da nake yi ne ba. Yanzu zuwa zan yi na kammala sai na dawo ko? Haka ne fitan yana da kyau amma ka san wani abu? Wannan yariyan fa akwai wanda suka zo wurin ta yanzu nan ta sami ta yi min magana. Ta ce yi maka magana akan cewa suna son ganin ka. Habiba kenan. Ki daina ɗaukan jita-jita yarinyar nan. Wannan ai shiririta ne. karfa ki manta so nawa take kawo samari nan ta ce gashi shi za ta aura daga baya ta bani kunya <laughs> haka ne wallahi na san halinta kai ba ka san bana yadda da maganarta amma wannan karin gaskiya na halamu na ga da gaskiya ake yi maganar gaskiya na ga da ya serious to abin da nake gudu kada in je sai mun yi magana shi ma ta bani kunya <laughs> ba za ta baka kunya ba insha Allah insha Allah ba za a bada kunya ba gaskiya bari na je inda rabon ta sake bani kunya ne kuma shi ke za a ba da kunya ba insha Allah amma mun fi so a yi abu a wuce wurin ba zan ji in kansu to Allah mai sa a dace yarinya ta shiga ciki take ce min ga wanda zai aure ta ya zo to ni na ɗauka ma dai irin dai ɗan abun nan ni nata saboda da yawa ta sha kawowa sai na fito na gadi bayan da suke to ashe dai kuma alhamdulillah sai na zo na same ku kamilan ne mutanen kirki to alhamdulillah a wane ne a ciki am gashina shine auren to masha Allah ya sunan malamin zance ko kuma alhaji Sunana Alhaji Abubakar Saddiq. Masha Allah, masha Allah. Kai kuma fa? Sunana Ibrahim Kani. Alhamdulillah, duk manyan suna ne. Masha Allah. Alhamdulillah, ni kuma sunana Musa. To gaskiya dai dama na ce ya kamata mu zo yi magana ne saboda ita ta riga ta san komai dai. Akwai fahimtar juna to kuma sai yanayi ta so min haka bakatatan da yake din tafiya zan yi. Kuma an tafi da gaskiya ba su ranar tahowa ba. to shi sa na ce to ina ganin ne da hali a zo a yi komai a gama dan binciken da ya kamata a da dai ni din maraya ne mahaifin baya raye sai dai mahaifiyata a yi abin da ya kamata yanzu zai yiwu a yi a huce gurin kawai to in dai ina ganin in da hali to so muke a yi abin kawai a gama shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci tunda da ita za mu tafi insha Allah. Allah sarki to Allah ya ji kan mai gida. ita ma magana ta gaskiya a ƙanwar matata ce amma tun tana karama a hannuna ta taso na rene ta har ta kawo munzulin yanzu to a baya kamar yadda na gaya muku ta sha kawo mutane a matsayin wanda za su aure ta to kuma abin baya yiwuwa to ina dai ta addu'a ubangiji Allah ya nuna min dai abin nan yazo ina raye to kuma sai gashi Allah ya kawo yayi mu da gaske muka zo eh masu auren ne ba masu wasa bane to alhamdulillah ni dai babu abin da zan yi fata sai Allah ya tabbatar da alkhairi ya sa albarka a cikin wannan aure to amin Allah saka da alkhairi nagode Assalamu alaikum. To ai mata magana. To shi Masha Allah. gode ya saka ke. To lafiya. Allah sarki anti. Zan tafi in baki. Wallahi din na ji babu daɗi. Amma kuma kin ga kalan mijin dama da nake so ne ga kuɗi gashi kuma ba a nan garin za mu zauna ba. Wai ke yanzu haka kika zama? Me yasa ke baki da kunya ne? Yanzu a gaban nawa kika saya kike ta irin wayannan bayanan. Ko kunya ta baki ji? To shi ke nan bari mu fara kunyan yanzu na fara. Kina nan kina biye mata kenan ko? Ko dai tana nan tana yin wannan shirmin nata. Ko dai tana nan tana ta damuna da surutun natan da ta saba. Kaga wannan yariya? ko kunya bata da shi kaga irin zuban da take tana ta mun magana yadda ta ga dama. Sun tafi ne? Ban sani ba. Ki je suna jiran ki. da kunya ba. Shirya da shi? To alhamdulillah na je mun gana da su kuma na gan shi kamilin mutum ne cikakke ba irin tarkacen da ta saba kawowa baya ba kuma ta zo ta ce ma ta fasa. To ai dama mai gida na faɗa maka na ce maka wayannan mutanen da alamun dai ba irin wayancan da take kawo mana ba. Haka ne. To alhamdulillah bayan haka kuma ya nuna cewar shi fa da wurwuri yake so a yi. Asali ma dai nan da jibi yake cewa inda hali a yi. Da wurwuri haka? Ai a shiryansu suka zo. saboda haka ma ya ce tun da shi tafiya ma zai da ita za su bar garin nan mm. to ba sai ya kawo wasu kayayyaki ba don haka mm. kuɗi zai bayar ya sosai ku kuma ku je ku sisi da abubuwan da ya kamata to alhamdulillahi ai mai gida ne yadda na kosa wannan yariyan ta fita ta bar min gidan nan wallahi tallahi auren masu nake ya zo kusa a yi a gama ta tafi ni in huta <laughs> ai komai lokaci ne yanzu ba gashi lokacin nata yayi ba 不是一件，哎，我牛掰的那个。Slowly. Wato yau ba fita kenan. An taɓa rabin jikinka, an taɓa ɓarin zuciyarka. Ba haka ba ya jiya. Dama can dai akwai abin da ya dada ni gida kuma sai na zo na da wannan akasin. To shi ne yanzu ma da na fita na ce ba na sake dawa na zo miki bayani. Ina neman afuwa. Don Allah ki yafe min. Ki yi haƙuri dangane da wancan abin da ya faru. Abu na biyu kuma maganar Husna ne dama da yake likitan da muka yi zai duba ta kuma za ba ta magunguna mun yi da shi yanzu ya kira ni a waya ce da ni nan da jibi insha Allah za mu je Abuja kuma ana da kyakkyawan zaton bi iznillahi za a samu sassauci insha Allah za a samu fita ita ma za ta samu ciki amma kowa Allah da za ta yi lalle baba ka yi nisa akan lamarin yarinyar nan kwata-kwata ba ka jin kira yanzu shi likita kana nufin shine zai juya ya daidaita halittar da ubangiji ya yi idan Allah ya riga ya yi yarinyar nan juya ce ba mai haihuwa ba ce ya za ka yi da ita ne hmm? duk abu ka damu kanka haba ni na rasa gane kan gadon wannan al'amarin naka yarinya ka ka ka liƙe ka makale ka ce, dole wai kai kana nufin idan ba da na ba za ka haihu ba kenan haka ban ya ja kawai dai aikinsa ne dai zamu je mu gwada, Allah ya sa an dace shi kenan to ni babu wata matsala tsakanina da ita dama ni ba abin da yake damuna da ita kawai ni buri na in ga jikoki shine magana idan Allah ya sa hakan ya daidaita shikenan wallahi alhamdu dama abin da ake nema kenan idan fa hakan kuma bai yiwu ba to fa ba makawa sai ka auri ramla yawwa Allah ya dama Hausa za ta warware insha Allah sai ka ce wata mai jiya ka motoci ba ta da lafiya mutum lafiya salo kana ta tunanin wai za ta warware za ta warware shikenan a a a a a a gurin suna kawai kake tunanin samun haihuwa idan haka Allah ya yi ta haka zaka haƙura ka kyale ta yarinyar nan Ramla ka sani ai yar uwata ce kuma sanin kanka ne zira'an mu kam babu juya saboda haka da na kalli fuskar Ramla dan na nake kallo mm, mm, mm, a tattare da ita ni ina ganin ta hanyar ta za a samu 'ya'ya. Ita Ramla ai kin ga akwai wani hudu mai makaniza dama yana taya min magana ta mai facin keken nan na bayan layi to kin ga ina ganin kawai gwara ita dai su yi daidaita da shi a can sha Allah ba matsala. Kake magana wani hudu mai makaniza? To a ni ban ma taɓa jin wannan sunan ba. Ni dai wanda na ji yana nacin zuwa wai wani hadimi ne. To ni dubban ban hango su ba saboda gida bata ƙoshi ba ba za a ba daji ba. Yawwa kai nake hange kai nake da bukatar ka aure ta domin da na kalle ta jikoki jikokina nake kallo a fuskar ta. Kai dole kawai dai da husnan kake so ka aure. Eh? Allah ya wadata ta mijin mace hudu. Amma an lalata ma tunani gaba ɗaya kai in banda mata kwaya ɗaya husnan nan ba abin da kake kallo. Allah ya ba da sa'a. da shi ke daga baki na gurin zuciya ta akwai doya da na tore ta tana wucewa wurin da rasu a je a ɗauko ta wannan naci da mayata wani na mai taita suke zuciyar yaran ne to alhamdulillah da shi Allah ya kamu na tabbata yanzu da kun huta husna wannan bayar Allah domin ikon rukayya ta taimaka mana sosai ita ce wadda ta yi da ta sadaukar da abin da za ta haifa idan Allah ya ba da rabo ya zama mallakin ko bisa yarjejeniya kuma ta tabbatar min da haka ta yi alƙawari kuma za a yi hakan so da haka ba abin da za mu ce sai da yi mata godiya kuma ke ma ya kamata ki mata godiya to alhamdulillah Mun gode sosai. Duk da dai babu abin da zan ci. Na san mijina. Ba don yana son ya faranta min ba, da kuma ya faranta mahaifiyarsa. Ba zai iya keɓancewa da wata ya mace ba, ba ni ba. Na ji ba musu ba. Ba abin da zan ce, Allah ya ba mu zuri'a mai albarka. gaskiyar magana ba abin da ba zan iya ba don samar da farin cikin matata wani tsagi ne ita da rayuwata wannan al'amari za a yi shi ne don dole so da haka ki iya kokarin ki ki cika wannan alƙawari kuma ki kame kanki ki zauna tare da mu na tsawon wani lokaci har Allah ya tabbata mana da abin da muke nema insha Allah yanzu ina ne ɗakina wancan shine ɗakin da zaki ci gaba da zama a cikinsa in Allah yarda idan kina da buƙatar wani abu zaki iya tuntuɓar ita wasu na tabbata ba za ta miki mugunta ba da abin da yake so insha Allah za ta yi shi Husna kuma ba kai ba Ya za ka ci tuntuɓe ba wannan ba. yanzu ka tashi ka je ka same ta sun tana da 'yan tambayoyi da kike son kai maka ko kuma wani bukata da kike so ko to me zan mata karfa ga manta yanzu nauyin ta ya hau kanka Allah zai iya tambayan ka akan hakkin ka gaskiyar magana na bazan ɓoye miki ba sai nake jin wani irin yanayi sai nake ganin kama abin da muka yi ba daidai ba ne ta yaya zan tunkari wannan alama? cin dai mace ka ce ba yadda an baka ita ba sai da aka ɗaure aure Allah zai iya tambayi ka hakinta ka je ka same ta ko mana ka je mana ka je ka je mana hmm, asalin su ba za yi canja ba da gaskiya ba za a saba ba ni da ke zan yi rayuwa ta in ba bai ke ba zan yi rayuwa. komai da duniya akwai lokaci ba za ya canji ba za a ce so ne in ka so ba a baka wuri ba wanda ka so shi idan bai so ka ba to ba ka ba shi ba so wahala ne in dai har baka samu gwani ba so ajali ne in ka guje ba ka san mafaka ba so kariya ne in ka zo ba ka guri ba ah, so wahala ne in dai har baka samu gwani ba in ka guje ba ka san mafaka ba so kariya ne in ka zo ba ba ka guri ba wanda ka so shi idan bai so ka ba to ba ka dan Allah ya Allah zauna mana ni ne. ya saki zo gida yau din nan ki rika ihu kina tsalle kina rere za mu yi rawan ne rawa kuma ta ina ni ban iya rawa ba zauna dan Allah dan Allah ki zauna ya haka ya haka ha babayar Allah yaya haka a matsayinki na bakuwa kuma kin zo kina matsayin amarya ke da kika ɗauki turbar Allah kuma sai ki zo ki ta ihu da tsalle da abubuwa. To ba dole ba, kai baka bari an yi alabiyar ba, baka bari an yi lancin ba, baka bari an yi dina ba, baka bari wannan ko footballer ɗin nan baka bari an yi shi ba na amarya da ango. Hakan nan ka ɗauko wannan ka kawo wannan auren sirri. Ka gaya min ta yaya? Tunda an kawo ni gidana ba zan yi rawa ba. to ai ba haka ake gode wa Allah ba wannan fa abu ne na ni'ima daraja kika ƙara samu a rayuwa yanzu kin yi aure yau kina gidan miji ai bai ci a ce kuma biki gode wa Allah ta sigar bauta masa ba sai kuma ta hannun abubuwan na iyo iyo kin ga baki kaɗai ci a cikin gidan nan a ji kina ta tsalle gado an yi shi dan a kwanta kuma ki kin hau gege kin tsaya a sama kina ta tsalle kina dira ranar farko in kika balla gadon kin ga ba daɗi to kai yanzu tsakaninka da Allah ga ka mijina ga maƙudan kuɗi a account. Me zai hana ba zan juya ba in walwala in san raina? Wai me yasa kake zuwa da bid'a ne? Na yadda. Wannan abin alfahari ne, to amma dai a gode wa Allah ba ta wannan sigar ba. Sannan ni bukatata na ga kin saito. Babu wani buri ga dukkanin mace mai hankali sama da daga cewa yau ta samu miji ta yi aure. Gaskiya. Idan ta yi aure kuma me ya kamata ta yi? Sai ta fuskanci Allah ta nemi lahirarta. Yanzu kin ga kina kantar ba. insha Allah abin da kika hau kansa daga nan sai aljanna yanzu fata ake nan gaba ki samu ciki ki zo ki haihu yanzu kina da ciki haka zaki rika jijjiga yaro ki taima iwu aka kina taima rawa kika san san da Allah zai bada rabo ko ba haka ba gwara a ce dan in ya tashi shi ma dan ya samu tarbiyya ni burina haduwa ta da ke ta zama sanadin shirye ki duk wani abu da yake da bukata a rayuwa ba abin da ba zan miki shi ba matukar zaki saitu ki dauki layi ki abin da ya kamata Kifa mai daraja ce ya kamata ki san haka sunan kansa da ake gaya miki ruki ba na so in san samu ne ki koma ki suna mai daraja suna ne fa na 'yar annabi sallallahu alaihi wasallam aka saka miki kamata yake koyi da irin irin waɗannan ɗabi'u ki zauna ki nutsu ki ɗau saiti ki abin da ya dace ko ba haka ba inda wani abu da yake da bukata ki gaya mu ko menene shi in abinci ne abin sha ne ice cream ne yogurt ne nama ne kifi ne in jelar shanu kike so idan kafar raƙumi kike so kike komai wata ƙafa kike da bukata a shirye nake zan baki wannan insha Allah ni dai bukata ta ki samu nutsuwa ki abin da ya kamata ki ma rayuwar ki ta inganci wallahi ko tun da nake wallahi ba wanda ya taba min wa'azi yana to alhamdulillah masha Allah to na ji daɗi to buƙata ta Allah ya sa na siya da nake din ta shiga za ta kuma aiki ya shiga Allah ya ƙara wa annabi daraja a yanzu ki samu fita shi je ki alwala ki sallah kuma sai ki gode wa Allah a na fa to aya kara ba ta yawa ai hai shikenan to inda wani abu dai ma sake magana insha Allah ina za ka je zan je eh, eh, kin san Husna tana waje A haka kuma to ba dai kina gidan ba ko ba yau ba dai ai za ki gani dai ka tambaye ni abinci na ce maka na ci ka tambaye ni yogurt lemu din na ce maka alhamdulillah yanzu kuma ta kuma za ka fita maimakon kai ka zauna a huta kuma a mazauni na na amarya wacce aka kawo daren yau ko kunshin nan baka bari na yi ba gasha Na aka kawo na sirranci karmi haka dan Allah ki bari ba matsala bane wannan duk ki bari dai daga baya ni ban gama nutsuwa ba gaskiya akwai dan dalile dalile na gaskiya ban yadda ba kawai kai zaman ka ya ina mazaunin amarya Na san yan fa aka kai amare fa na fa san fa ba sani ba. Ke ni ya isa ni ban ce sai kin gaya wani abu ba. Zan dawo. Bari na je zan dawo insha Allah. A'a ni fa ka zauna. Gaskiya bin lamunta ba. Na ce zan dawo ko? Minti nawa? Ba ni minti biyar to. Muga abin da hali. Minti nawa? Na ce biyar. Tsakaninka. To na ce minti biyar. Ya haka ni. Zan fa kirga. Ki ta kirga. Zan kirga fa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Ya haka? Haka kike? Ah. Ina dawa, Salamu alaikum. Minti nawa ma? Biyar na ce. Ka ce nawa? Biyar. Daya. Biyu. Uku. Hudu. husna na lura akwai damuwa fuske ki gaya min gaskiya kar ki ɓoye min komai yaya me ka gani ba komai abin da nake so da kai shi ne ta yanzu yana kanka Bana son ranar alkiyama a kamun ka ɗore akan ka kasa sauke hakkin da Allah ya ɗora ma yanzu a matsayin matar ka take dole sai ka kula da wannan. Magana damuwa kuma dole ne zan shiga damuwa. Kai ka sani, ban taɓa rayuwa da kowa ba sai da kai, kai ma baka taɓa rayuwa da wata mace ba ba ni ba. Damuwa ya zama dole sai dai ka taya ni da addu'a. Allah ya cire min abin da ke cikin raina. To, zan yi gobe insha Allah. A gaskiya, ba zan ɓoye miki ba, a razana nake. na yi tunani na gane cewa a addinance yin aure da wa'adi a yanzu haramun ne da haka in mun tafi haka muna cikin kuskure ba kaɗan ba ina tunanin yadda al'amarin nan zai kasance kuma gashi mun taho ga yanda abin ya kasance niyyar ce za ta canja ko ku a'a hakura zan yi da ita amma ina ji a raina kamar ba zan iya tunkarar ta sai in ga in haka kamar na ci amana ki kuma wancan bangaren kuma ina tsoron kada ne wa Allah laifi don saboda in faranta mahaifiyata kawai akwai wani abu da na rika dogaro da shi kawai tunani na yadda zan zauna da mahaifiyata lafiya ya sanya ne wannan tsarin da kuma yadda zan yi ci gaba da rayuwa tare da ke ba tare da malam ba Allah ya gani yanga ka ne domin ka faranta mahaifiyarka don haka ka cire kokonto a rai zaɓin Allah kawai za ka nuna a cikin Allah ya salamu alaikum ba dai har fita za ka yi ba na gaji tun da dawo kasan nan bara da mota tuburbuduwa nake dan haka ni yanzu zabura zan yin tafi sayan mota kai tsaye ga alhaji na gano bakin zara mota.ng rai kuwa Mota mota.ng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

amma ni ta wata zam na kasa gane ta Allah ka fi da ni a wanga hali.